yanzu dare ne na talata shida ga watan shawwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da sha biyu ga watan agust shekara ta dubu biyu da sha uku wannan wani lokaci ne na musamman kuma lokaci na farin ciki da dukkanin al'umman musulmi domin tattaronmu a ɗaya daga cikin markazozinmu da muke yada addinin musulunci ya suna darul hadisu salafiya da ke unguwar magume a nan ƙaramin hukumar zaria mun taru domin gabatar na 'yan uwa da wa'azi na goron sallah da ɗaya daga cikin malaman ahalus sunna na garin nan zai gabatar mana da suna sheikh dawud ibrahim az-zahiri allah maɗaukin sarki imamalan jagoranci zuwa ga faɗin abin da yake shine daidai muhadara da magayaci malam ya gabatar mana tana ɗauke da taken al wa atharuhu al wa atharuhu hakikanin ma'anar abin da wannan wa'azi ke ɗauke da shi zan bar fagen ga malam ya sukwa ne mana shi ba don komi ba sai don karatu a bakin mai shi ya fi daɗi amma al'amarin ya ni al'amari ne mai girman gaske wanda ya kai ɗaya daga cikin annabawa kuma khalilur rahman da ya bukaci allah madaukin sarki ya bayyana mai ko ya nuna mai yadda yake rayar da matattu sai aka ce awalam tu'min baka yadda bane sai ta ya yadda amma walakin me liyatuma inna qalbi zuciya ta samu nasuwa ta samu yaqini to a gaskiya wannan muhabara da malam ya zaba zai mana mun gode ma Allah da yasa muna raye za mu je kurakuran da muke yi Allah ya taimake mu mu bari da jiya muka mutu ba mu kawo yau ba ko ɗazo mu kawo yanzu ba mai yiwa ba mu san irin asaran da ba mu yi ba to muna fatan duk mutumin da yake da tambaya a natsi su ya rubuto tambayar shi in allah maɗaukin sarki ya sa da lokaci to za mu karanta tambayoyi a ƙarshen wannan muhadara namu allah maɗaukin sarki ya zama tare da mu kuma ya malam jagoranci zuwa ga abin da yake shine daidai ala fata malam bismillah jama'a na ya tuya na manta da albasa abin da yake wajibi mu gabatar shi ne karatun alkur'ani kuma haka yake ne a jadawali a tsari amma ga kwaɗai in ji ni ya shi ne yakini ya sa har na so in manta da abin da yake a sabu za mu gabatar da alaramma muhammad salis mu'az al domin ya karanta mana wasu ayoyi na alkur'ani mai girma ana ta malam bismillah من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين Allah madaukin sarki ya saka maka da alkhairi kai tsaye zan gabatar da malam domin gabatar mana da wa'azin musulunci Allah madaukin sarki ya maka jagoranci zuwa ga abin da yake shine daidai Allah za ku ta malam bismillah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 يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يوم أنا مسلمي ina muku sallama irin ta addinin musulunci wa salamu wato ina ciki da matuƙar farin ciki da alfahari kasancewa ta a wannan majalisi kusance karo na farko majalisin darul hadisi salafiya da ke magume wanda sheikh malam muhammad awal abubakar mai shago yake gudanarwa yake jagoranci a kai ko baban komai ba kasancewa shaharar wannan majalisi da ɗaukaka da allah ya masa da albarka da allah ya zuba wannan waje to abin alfahari ne abun farin ciki ne ga mutum har kamar ɗalibi almajiri karami iri na a cin zuwan kalli idanun irin ku da kuke shan sunna dare laila hara a ce dan gabatar da wani abu abun farin ciki ne kwarai da gaske abin alfahari to muna godiya ga Allah madaukakin sarki kuma muna godiya ga shi malam da ya mana wannan ta goma shi na gayyata mu zuwa wannan majalisi muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya shige mana gaba a cikin dukkan abin da mu faɗa abin da yake kuskure ne kuma Allah ya ake mana tare da kuma Allah haɗa mu da masana ne a wajen abin da zai zama kuskure ne ba za a kauce masa ba insha Allah ta'ala domin majalisi ne na ilimi dama wannan shine insha Allah ta'ala su a gurguje a wannan maudu'i namu da muka ɗauka za mu tattauna kai shi ne al-yaqin wa asruhu ko a ce wa al-yaqin wa asruhu fil umma aw fi najah al-umma al-yaqin wa asruhu fi najah al-umma wato yaqini da yin tasirin da yake da shi wajen al'umma ta ci gaba ko ta ci baya ina nufin al'ummar musulunci ya al'umma za ta ci gaba ba tare da yaƙini ba yaluma za ta ci gaba ta ɗauki abin da ke a matsayin wargi to wannan duk yana da cin ababen da za mu tattauna a wajen nan insha Allah ta'ala duk da fa a yi haƙuri ga yadda ta malam ya mun kira mun kaga kuku ne kamar yadda ya faɗa da bakin shi dan ta ba tare da shiri ba ranar sallah din to amma dai muna roƙon Allah ya taimaka mana akai abubuwan da na shirya zan dan tattauna a wajen in lokaci ya ba za mu tattauna shi ta'arifin kini me malamai suke nufi da kini koko a yaren larabci me ake nufi da kini sannan a wajen malaman musulunci in sun ce ya yaqini menene suke nufi da shi wani cikin abin da mu tattauna a cikin ah, wannan gaba da insha Allah ta'ala sannan za mu tattauna cewa ya kiri yana da matakai ko ko mataki ɗaya ne ki to yana ga cin abin da mu tattauna insha Allah ta'ala za mu ji kuma shin ya kiri a cikin ayyukan da ake a musulunci kamar da aka sani akwai ayyuka na zuciya akwai ayyuka na gabbai akwai abin da kuma furta ake da baka a wannan matsayi yake a musulunci a cikin wannan babuka na muka lissafa za mu ji kuma yaƙini abu ne wanda yake yana faruwa yana raguwa koko ko dukkan matakan mutane iri ɗaya ne a cikin babu yaƙini yana cikin abin da mu tattauna insha Allah ta'ala sai na ga cikin abin da mu tattauna hawa yau cewa magabata sarakun salih sukan je su koyi sanin menene yaƙini kamar da suke neman ilimin alƙur'ani da sunna sukan je suna laliban wanshin ni ina da yaƙini ko ban da yaƙini ya za a in zama mai yaƙini wanda dai daga cin abin da magabata suke dubawa suke ah, gudanar a rayuwarsu ya ga cin abin za mu tattauna insha Allah ta'ala wanda yana cikin abaibai masu matukar muhimmanci a cikin wannan zama namu shine cewa al'anbiya'u aikanun nas annabawa su suka fi kowa ya ni a rayuwarsu kuma su ne ababen koyi da misalai birjik da ke cikin alkur'ani wanda allah ba mu na annabawa da irin su da kuma menene suka samu sakamakon irin wannan yakini suka samu za mu tattauna matsalar insha allahu ta'ala a ƙarshen wannan sai mu karanta kuma yaƙini wal iman za mu karanta mu ji shi ya ƙi da matsayin shi game da imani ina fata an fahimci abu sha Allah za mu tattauna abun a gaba ta biyu za mu gaba farko shi muka ce a al yaqiru wa afarku asarin yaqini ko ne at tawakkulu ne samun dogaro ga Allah maɗaukakin sarki shi za ka ga al'imamun nawawi a cikin littafin Sirriyadus Salihina da ya tashi a babi na bakwai zai gabatar da littafin sai gabatar da alekiri sai ce wa tawakkul sunan babi ne guda daya domin yakini shi ke haifar da tawakkali ba a samun tawakkali ba ta da yakini ba to babban samara fa'ida babba game da yakini da ake samu ne mene tawakkali to za mu ji shi tawakkali din da al'amuran duka shafi gwargwadon eh, abin da sauka insha Allah game da tawakkali din kada za mu cewa shi mutumin da yake tawakkali mai tawa mutawakkil sahibu yaqin yuhawwalu alaihi masaibu duniya wannan duk fitintun duniya ake da shi za ga mutum ya rude hawan jini kala uku ga diabetes ga hawan jini ga waye ga waye watakila inda yana da kiri ba zai tsinci kanshi wannan fitinar ba ya kira ga cin abinda da manzon Allah da kanshi yake roka sallallahu alaihi wa sallama sanin shi yake nan yana lalata ko ko yana sauƙaƙe muka raɗaɗin walhalin duniya ɗin nan za mu ji ta yaya wannan abu insha Allah ta'ala madaukakin sarki yake na hawa yau shi ne yake iya riskar menene Allah ke fi da ayat alkauniya wal ayat ash-shar'iyya ina fatan fahimta me yaqini kadai ke gano wannan matsalar Allah zai tafi ga misali in ka buga misali kaza kaza wani sai a buga misali goma amma bai gane mai Allah ke nufi da kwara ɗaya ba suna ba ta amfance wannan abu to me iri shine Allah ke azurtawa da gano irin waɗannan ababen insha Allah gaba ta gaba cikin samara na tauni na ne iri shi ne ahlus sunna kuma ashabul yaqin ahlus sunna wal jama'a su kadai ke da a duniya dukkan firak za ka same su ne sun rudani yau in ya fada shi'a gobe ya farko daga kala to ya fada dalika daga dalika ya fada shi'a daga shi'a kuma boko haram daga haka nan za ka same shi baya iya zama a waje daya kamar da wannan mushahad abu ne wanda mutane na san wannan majalisa yana ga da ake tattauna wannan matsaloli na shirat ina fatan fahimta majalisi ne wanda na ganin a garin nan ba wani majalisi da ake karantar da shirakul islami al-shirk islami wato shirku wato nau'o'in tintintini da aqidu waɗanda suke dangantuwa zuwa ga musulunci da suke da shi to za samu dukan su galiba abu da suke amma ahlus sunna su kadai ke da kina akan abu da suke akan shi insha Allah mu gaba ta gaba shi da zamu je kimiyya ga cin samara tashi yusa'idu ala ikdam wan yana taimakawa mutum wajen zartar da dukkan abin da yake so wato tunkar abu gaba gadi ga abin da yake wanda wannan tunkar abu gaba gadi ya ga cin abin da ke taimakawa mutum insha Allah ta'ala wajen cin nasara sannan ina ga cin abin da yake da samun in yadda ilmi kan shi ne da shi ne kada za ka samu da menene zuciya na tsatsa ina ba fahimta shi kada ke da zuciya na rarra wanda ba ya kiri ba yake da wanda ba da kiri a rude yake nan da kuma za ce fama ba shi kenan za ga ya rude ke ke mutuwa shi ta zo wanda mu ji insha Allah wanda Allah ba mu labarin munafikai ba masu yaqini a cikin madina lokacin da aka jaje yakin azab ina fata fahimta to dole da ga cin abin da za mu dan tattauna akai a gurguje sama sama Allah ya taimake mu har da lokacin zai rufawa ba Allah mu dace to wannan shine gaba ta farko da muka shiga mu tattauna a nan wajen insha Allah ta'ala shine al ne a lugha menene yaqini a cikin larabci ina fatan fahimta akwai mu'jamu ta'rifatul ulum mu'jamu ta'rifatul ulum mu'jam wanda yake gabatar da na ilmomi ko ko kalmomi da ake amfana a cikin addinin musulunci ya kawo bayani game da mi al-yaqina fil yace al-ilmu al-yaqinu fil yace al-ilmu alladhi la shakka ma'ahu a yaren larabci aka ce wani da yaqini ana nufin yana da sanin da yake babu tantama a kai shi wannan shi na arabci haka ce aikantu ka kaza kaza kaza inda yare kake magana ka nufin ka san wannan abin sai ne hakika wanda ba wata shakka da ke shigowa cikin sa ina fatan kwanci wannan abu amma suka ce wa fisdilah a wajen malamai da musulunci an ce yaqini suka ce itimadu ko ko Shai. shay bi annahu kaza shine sawa a rai ka kudurci a ranka cewa kaza kaza ne ina fatan fahimta ma annahu la yukiru illa kaza kuma tare da cewa fa a ranka kana gan cewa wannan kazan da ka sa a ranka ba yanda za a yi faru bai ba wani abu sabanin wannan abin sai shi wannan abu mutabiqan ma'al waqi kuma zama ya dace da abin da yake a waqi physically yace gairu mumkin zawal a tunaninka kana gan cewa wannan abun ba da ya gushe in an lura za a ga da ta'arifinsa na lura da ta'arifinsa na islahi sun yi kama kwarai da gaske ina ba ta fahimta kamar da dama al'adar shaka abu ke duk kalmar da suke islahi na tarke da tarifin islahan za ga tana da firamare mini tana da alaka ta farko da mini ta'arifinta na lura ina ba ta fahimta wannan madumuni wannan ta'arifi da muka kawo na itilahi in lura. ya kori wasu tintintin ko kuma intiqadi na waɗansu mutane daban-daban a ciki misali aka ce intiqadin shi bi annahu kaza kudurcewa a zuci cewa wannan abu kaza yake kuma wannan abun ba wani saɓani irinsa ina fatan fahimta don ka lura za ka isa mutum da zai kudurci abu ina fatan fahimta amma tare da mene akwai saɓani wato hakika ma tana saɓanin wannan abin da uzurci a kansa ka kudurci kaza kaza ne to amma a hakikan an bincika fa za a ga wannan abin ba haka yake ba to shi yaƙini ba haka yake ba ina fata an fahimta shi yaƙini idan aka kudurci wannan abin to ko da za a bincike ko me za a kai akan shi to lalle za a same shi haka ne kamar imanin mu da Allah madaukakin sarki iman da Allah ya kiri muke da shi kamar imanin mu da ranar alkiyama kiri muke da shi ina fatan fahimta kuma ko mutabiqul liwaqi kuma la yumkinu zawalu ba zai a ce kuma wannan abin ya samu ta shakka ko kuma a ce an gano cewa ba za a yi tashin kiyama ba wata ko kuma an gano cewa wannan Allah da muke imani iman da shi ba shi ina fatan fahimta amma ima ƙini na luga a in samu sabana ka ka ita ka kawai ka san abu ne akan shi ka iya yi wa wata ran wani wani saɓani ilimin da ka sani wanda wani kowa zai fahimta wani ana samu haka don Allah samu dace wannan shine gaba ta farko ta ba su ta ƙini za mu tattauna insha Allah ta'ala game da ma'anarsa ta luga da ta yare to ƙini. mun faɗi cewa yana da nau'o'i daban-daban yaƙini akwai yaƙini akan labarun da suka gabata akwai ne kuma akan labarun ne wanda za su zo a nan gaba shi mumini musulmi yana da yaƙini akan dukkan abin da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka ba da labari ina fatan fahimci wani abu misali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi hadisin da Imam Bukhari fitar da shi wata ran ke cewa wani bawan Allah ya ɗauko wasaniyarsa kaya ya hau kuma yana duka ko haka ba sai Allah ta ce ya bawan Allah mali hadha khuliqtu ba fa ahalicin dan kai mun azaba nau'i nau'i ba ina fata dan banke wani abu sabai a wajen wasu suka ce mene subhanallahi dabbatun takallamat saniya kuma da magana ya manzan Allah sallallahu alaihi Sallama ina fatan kun ci wannan abun me manzan Allah ce sai ya ce amantu wa amana bi zalika abubakar wa umar ni na ga da abin da na faɗa abubakar da umar sun yadda in kuma ku dami shikenan ku tafi ina fatan kun ci wannan abun to a matsayin ka da musulmi wajibi ne ka zama kana da kina kan dukkan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana kuma dole ka ba da yakini ka tabbatar da wani abin shakka ba ta yi wa akan mene dukkan abin da Allah madaukakin sarki ya ba mu labari misali Allah madaukakin sarki na cewa inna qaruna kana min qaumi sa fa baza alaihi wa atayna min kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati to na Allah ke ba mu labari cewa mabuɗan da Allah ba shi na dukiya taskokin dukiya kawai tartan samari sai sai da gaske sai daga in ma sun a akwatin ki mabuɗan dukiya kawai yana rinjayarsa to za ka yi aura ta duna duniya wasu irin dukiya ce za a duniya wanda ta yi wannan yanzu in an taɓa watakila a yi tara kuɗin duniya ma a masallacin nan mu buɗe dai kuma zai buɗe ina fatan ban kyau na abu to an ce mu buɗan fa kawai ba dukiyar ba wanda za a buɗe sto-sto na dukiya kaza ka sai sun da tafiya sai ɗaukan shi suna fatan an kwanci wani abuwa watakila kwallon ta buga ta ne cewa kai impossible Yin eh, mutum wani in ya buga zai iya wa mana ina fatan fahimta to wajibi ne ne musulmi ya da dukkan abin da Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labari kuma ya irin wace irin yadda irin ta kini tabbas babu wani abu saɓanin haka ina fata an wani wannan abu kawai misali na gaba akan haka shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba mu hadisi cewa lalle ɗaya daga cikin mu ana haɗa halittar sashin cikin mahaifiyarsa kwana arba'in kaza kwana arba'in kaza kwana arba'in kaza hadisin Abdullahi dan Abu sai da ko wanda wannan hadisi ne sananne to ina fatan fahimta to abin da ke ɗora su kai shine fa yursalu ilayhi malak za a turo mala'ika cikin cikin mahaifiyarsa ya gaya masa kaza da kaza in kai kana da yakini akan abin nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wasu kuma ba su da yakini akan wannan abin akwai wanda ya taɓa aka taɓa kira daga fatakwal wani musulmi ne kuma ya zo yana tambaya cewa da Allah wai wannan hadisi ya wai wannan hadisi da gaske annabi ya faɗa aka ce mai manzon Allah fara shi gaskiya malamai dai a sake research ina fatan fahimta to ka ga cewa abin zai zama ka bambara kai mai wadan kana majalisin malam mai shago ne ina fatan fahimta kullum ana dandaka maka sunna ana nan ga maka kullum har ta zama maka jini da tsoka amma ka ji musulmi ne ko mai matsayi ya nuna tambaya wai shi dai yana buƙatar musulmi a malamai su ƙara sashi akan wannan hadisi a gano shin ma ya gaske na annabi ya faɗa ya za a ce mala'ika ya shiga cikin mahaifiyar mutum ina fatan fahimta sannan shi abin da ya fi ba shi bakunta a cikin matsalar shi ne a ce wani yana aikin arziki yana aikin arziki yana aikin arziki sai dab da zai mutu sai wani aiki kwara ɗin zai kai shi wuta subhanallah ina fata kun fahimta wani na aikin wuta yana aikin wuta yana aikin wuta sai duk da zai rusu kuma sai a ce wani wani aiki kwarai zai kai shi aljanna ko kai wata kila za a baka da wani matsala sai kanka dan buga ina fata kun fahimta wannan abu amma tun da ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to mu wa dubu ne ne mu gaskata wannan abin gaskata da kuma ba ta daukar shakka ina fatan fahimta mu ko ko tunanin ma wani yasa ma annabi wani mu ba ba ba ma ne wannan tunanin ya sa ma ya ma ka ne faru kawai tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faɗa ko ba mu da shakka kan cewa wannan abun hakika na kalle gaskiya ne kuma ina fatan fahimta tare da fa malamai sun bari filla filla ga wannan hadisin dan ba shi za mu tattauna bane kawai amma dalla dalla hadisin ya fito a sauran ruwayoyin hadisin ka dauke jami'ul ulum walakin ah, ibnu al-hanbali da sauran mutum da shiru da ake shirin wannan hadisi zai tabbata a garin ka cewa ba wai kuskure ba ne manzan Allah faɗa kuma Allah ba zalunci yayi ba ina fata kun ci wannan da yana ga cin abin da alimai abin ke yake faɗa cewa asalin fatan fatattu na shirako shine suna kwatanta ayyukan Allah da ayyukan mutane shi ko Allah bai da kamar ballantana ka kwatanta aikin shi da na ware in ka kwatanta ni da aikin malam mai shago mai waka dace amma in ka kwatanta ni da aikin misali aikin da mota za ta yi don ba irin ba ɗaya ba ina fatan fahimta sai kai shirme ina fatan fahimta labudda Allah baya da kama zaka ba kuma za a iya kwatanta ayyukan shi ba da ayyukan mutane ba za ku auna aikin Allah ba da aikin mutane don laisa ka misali shehun wa huwa samiul basir ba wani irin Allah ballanta ka kwatanta aikin shi aikin Allah da shi ina fatan fahimta kamar iblis ne Allah ya ga dama ya tashi mala'iku ne amma tun asali Allah ya san menene kafiri ne fasiki ne ina fatan fahimta amma sai Allah ya bar shi su mala'iku yana ta ibada ana tasbihi su komai da ake da mala'iku da shi amma su mala'ikun da ke tare shi menene ba su san kafiri ba ne amma Allah zai ga dama bayyana da shi kafirin ne Allah yana da iko ce iblis fa kafiri ne ko mala'iku ta yi ko bata yi ba ta yi amma sai Allah ya sa hikima a ciki sai fito da wata hanya wanda su ma za su gani su tabbata cewa iblis kafiri to haka za dan adam wanda ya ga shi na ta aiki na gari mai wa a wajen kai ita wata za ta ce fi ma yabdulin nasi haka ko shi fi ma yabdulin nasi dan adam sai aiki kana gani abu arziki yake yi amma abin da ku mutane kuke gani ne amma mai yiwa a lungu can ko a cikin zuciyar shi can ciki a warware suke aikin da yake tufka ce da warwara ina fata an fahimta don haka me zai faru don Allah dan Allah kafa mu mutane mu zama shaida sai a aikin aikinsa sai Allah ya sa sai ya wani aikin da mu mutane ma za mu shaida akan abin da yake hadisi ya fito ko bai fito ba haka ya sa mutum kana ga shi mutum banza ne mai yawa yana da wani aiki a zuciyar shi na zuciya da Allah aje ko kuma koyar abin da yake baka sani ba Allah ya san mumini a ƙarshe sai bayan da ake sha alkhairi dan kan lahira ce aka yi wani shiga aljanna ba to amma kaga an samu musulmi dan umu yana shakkan wannan hadisi da yawa da sun wasu hadisan ma ba wannan ba ni ba kunne na na zo da yake shakka cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yake cewa idan ka tashi bacci ka sa ruwa a hancinka ka fyace su uku domin me ne shedan yana kwana akan karanancin mutum kuma a garin na aka wannan abu wani yake cewa to shi dai bai san inda shedan zai kwanta a hancin shi ba har suna isgilanci ina fatan fahimta to shi musulmi wajibinsa shine dan Allah ce kaza manzo Allah ce kaza tabbata ka wajibi ne sami kiwa kan wannan matsala kawai cewa Allah yanda faɗa haka yake da manzo Allah faɗa haka yake ka gane dalili ko ka gane hikima ko ba gane ba wannan kawai ba shi ne ake rima wajen ka ba dan kwakwalwarka ba za ta gane duka hikimomin da Allah ya sa ba haka ne ko ba haka ba to wannan shi ne don haka yakinin mutane jama'a ya kasu gida-gida abin da ya faru a baya da kuma abin da ya faru a gaba mun ba da misalai abubuwan da suke faruwa a baya wanda manzon Allah ko Allah madaukakin sarki suka ba da labari wajibi ga mutum ya gaskata su hakan nan abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba da labari cewa nan gaba za su faru to wajibi ne mu musulmi ne mu gaskata na abubuwan gaba ɗaya ina fatan fahimta misali manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin ya siya labarin da shi ne za a yi wata fitina da za ta kada a duniya za a yi kashe-kashe za a yi kashe wani har ma za ta kai ga wani zai kashe wani a ce kai da ka kashe wani menene yasa ka kashe shi yace shi bai san dalili ba wanda aka kashe ce to kai me yasa kashe kace shi bai san dalili ba ina fatan fanci wannan abu to ka ga mai yiwa sabo su ba su ga wannan matsalar ba tabi'ai da sauran goce amma mu ai yanzu muna ganin wannan fitina ko ba gani in kai baka san ba je kan mai dogon goyo baka gani ina fatan fahimta to ga ya tabbata a wancan a iya samu ne kare ta saboda karancin ne ne ya kire sa ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma a yanzu ba zai yi a kare ta shi ba zai a kare ta ba sai wanda bai da hankali to kuma abin ma ci gaba yake ina fatan fanto na ban to a cikin nan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labarin cewa nan gaba annabi Isa zai zo dujal zai zo wane ne zai zo za mata za su yawa a duniya maza za su karanci da dukkan irin labaran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wajibi ne musulmi ya gaggata wannan abu daga cikin abin da yake wajibi a gaggata shi ababen da manzon Allah ba labari shi ne manzon Allah ya mu labari cewa wannan addini zai ɗaukaka siya ya mamaye duniya ko ina ina fatan fahimta kafiri ya so ko bai so ba mushriki ya so ko bai so ba za a zo lokacin da musulunci zai mamaye ko ina a duniya ina fatan fahimta ga wannan bushara ce ga mene musulmi masu yakini amma in ka kula da al'amura ma biya al'amura na mada wato abubuwan da ake gani in ka kalli sai ka ce to shi musuncin zai karfin har da zai murƙushe duniya manzo Allah ba mu labari za mu ci kasar ina za a ci Italy za a ci su America da wake to yanzu za ka ce to yanzu ma yanzu ko bindigan ma ba a gari ta a gari ba su yanzu ma suna yaki ni da haske kawai iyaka su haska gari sai koyi kawai shikenan kuma koyo ba to sai ka rudawa labar to amma kai musulmi Allah ba manzo Allah ba ka rawa cewa lalle za a yi wannan ranar da za a zo lokacin da musulunci sai mun kushe kowane a duniya kuma alhamdulillah rabbil alamin daga mai hankali zai ga alama ina fatan fahimta don haka mutun-tuntun da aka samu su yi kanci kansu a cikin zu sai mutane suka kasu gida gida kowa galiba in ba ahlus sunna ba ba su ba masu tunanin yadda za a samu fata game da mene matsalar da musulmi ke ciki wannan yana nan gwaragen cewa ka je ka a je akan zuciyar physical shi da mafita ga musulunci yanzu duk abin da za ka yi in ba ya ga kana karatun boko ba me yake gani shirme kake ba za ka kawo musulunci mafita ba wani kuma shi ne wani zai ce ai ba lu aka karanta ba shi nan ba za a gane ba za a samu fita ba wani kuma ya ce sojoji wani ya ce tarin makamai kuma duk mutane ne suke nema madda ina fatan fahimta madda ake nema ake yin ce mafita a'a za mu iya domin ka in ka ce madda ce yau in kasashen turai suka zauna shekara ɗari nan gaba sa komai suna hutawa kana ganin cewa akwai musulmi zai kamo su a cikin taroli suka kai ba kuma da amsa ba za a kamo su a technology shi ka ɗari ba kamo su ban za a ce wannan abu ne waye to kuma za Allah ce za a ci su nasara za a murƙushe su to ya za a yi wannan abu shi da hadisin Abu Dauda hatta tarji'u ila dinikum sai lokacin da kuka dawo ku musulmi tsab kuka ɗauki koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kuma fahimta irin ta sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuka samu cikakken yakini kamar da sabon manzon Allah suka samu cikakken yakini to da wannan lokacin fa wallahi bindiga mai bindiga mizan nukiliya ba za shi tasiri a kanku ba tabbas wani abin haka yake kuma hanya ɗaya kenan tilo da za a ci a ci nasara a cikin musulmi su ci nasara ina ba ta fahimta amma ko ina ku fahimta ba mun ce ka karanta fiz ka ai karanta lo ka ai kaza ka kaza ba la la la ina fatan fahimta ba ma faɗa da wannan haka ni ma muna ga cin abu yana ga cin abin da muke karfafawa shi ne a je a yi wannan karatun da aka duk inda muka samu waje za mu makaranta sai ka ga an sa abin da zai ce zai tabbatar da yaƙinin musulmi sannan kuma sai an kawo ne ulumul madda ana karantarwa ina fatan fahimta da aka a markazin salafiya akwai nurul biladi ga markazin salafiya kuma ga mene gafarar shi ce akademi in ka shiga darul hadis ina fatan fahimta ga darul hadisin salafiya ko ba haka ba ga ajin wani ajin wani sai kuma ga mene albani science academy wannan magowa na san da akwai in wani kwaro akwai ya usunna ga murkan ga ga darul hadisi salafiya to ga ba mai shago science academy ina ba da fahimta wannan ko da ba ta faru ba fa'alu ne insha Allah fa'alin Allah da ko da bai muna fata ba zai faru yawa a rubuce nan wajen a gyara kawai shi ke da zama sasa akademi shi ba so muna kan muna karfa wannan ba ma discouraging dan kawai ne dauka mun ce mene ai waƙi da wannan ilmomin ne kuskure ne zamu yi ababun tawakkali ina fatan fahimta shi wani na babun tawakkali ne duk bayan ka gama dogon kan Allah kuma dole ka same ne al'aqib bil asbab sai suna ga asbab ne amma shi mu'mini ba su ne asali ba a gaban shi Allah samu dace da haka wannan bushara da manzon Allah sallallahu alaihi labari hakan tana nan gaskiya ne manzon Allah ya ce mana nan gaba za a yake da Yahuda sai bai hudu ya ruga da kudu ya koyi bayan dutse dutsen zai cinye kai shi ya kai musulmi ga arne bayan Allah ka kashe shi ina fatan ta sai yasa su ba wurin suka ce eh sun ji ka ji ba mamaki wasu yahudawan har sun fusa da cikin mai imani game da wannan matsalolin suna cewa sun yadda da al-islamic state na zuwa za a samu lokacin da musulunci zai mamaye komai amma they want to delay it abin shi sun kenan kai ya zuwa lokacin da ya kamata za su kawo mai delay za su kawo mai cikas duk abin da yake kunnan ba su buge nan su dakula nan su murɗa wajen su kawo shi ba nan su haɗa rikici nan suna so su kawo duniya amma sun san ba za su hana wannan abu sai tabbata ba shi yasa idan ka je kasashen filistinu isra'ila ina ne ina ne za ga suna suna ta shuka wannan bishiya ta tabbak wannan bishiya ba ta nan ganta ba ta nan wata irin kamar kan shekaru ita ma haka take da yake irin su shayi ta ba ina ma ta fahimta haka ba suna ta shuka ita kadai ce suka koyi a jikinta ba za ta ce kai musulmi ka zo ka kashe su ba ina fatan fahimta kullu hadha min akhbar rasul sallallahu alaihi wasallam wa bushrahu lil muslimin wannan bisharar manzon Allah ce gare mu to mu kuma mai farin ciki da bisharar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko babu shakka wannan bishara za ta zo Allah samu dace to haka akhbar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dole mu sakance da su kamar mene labar abu ya faru a kabar labarin manzon Allah ba baka gani ba amma wajibi ne ne kai imani kamar da muka faɗa cikin ta'arifi cewa imani da yake babu shakka a ciki kawai ba wani abu da zai hana wani tambaya ta kabari ba kuma wani abu da zai a ce ina fatan fahimta ya sa maka shuba kare ta wani abacin kabari dole ka yana katan kare ta mene wani za a tambaya kabari wani ya mutu an hako shi ba ga komai cin canza ma wannan ba ne na gaske kamar da mu ji cewa shakka tana da cin abin da ke warware imanin musulmi ina fatan fahimci wannan abu Allah ya sa mu dace to da niswa da lokuta kenan wanda shi ya kiri yake da su ina fatan fahimta sannan gaba da gaba ce shi ya kiri yana da cin ayyuka na zuciya ne ina fatan fahimta a mutunci malamai sun kasa ayyuka gida uku akwai ayyukan da suke babbai akwai ayyukan da suke na baki akwai ayyukan da suke na zuciya ina fatan fahimta zuciya kuma ta ce sayyiduha ko ko sayyiduhu ita zuciya ta ce shugaba duk aikin da yake a cikin zuci yake ɗan wani musulmin cewa ya fi komai muhimmanci a cikin addinin musulunci ina fatan fahimta a zuci ake zama musulmi farko tukuna ina fatan fahimta sannan mene sauran gaɓai anka shi yasa ka ga imanin munafiki bai zama imani ba saboda ya faɗa da baki ne kawai mene zuciyar shi bata anka ba ina fatan fahimta baki ya fada zuciya ne ba ta amsa ba da aka ce zaman ki ba musulmi ba ina fatan fahimta magabata sun samu fifiko tsakanin kamar sai na abubakar siddiq ina fatan fahimta abubakar siddiq yana ga cikin kowa sai shi wato yana ga cikin sabon manzon Allah mafi bita ko kuma a ce a cikin al'ummar manzon Allah babu irin abubakar siddiq an gwada imanin abubakar imani a raki a zuci an gwada mene imanin sauran al'umma sai ga imanin abubakar yarin da ya sauran imanin mutane to da menene matsayi na abubakar ya rinjaye sauran musulmi gaba daya sai da abokan yarin rinjaye musulmi da mene da imani da kirin da yake shi a cikin zuciya na fatan fahimta don sai na abokan jama'a ba shi kowa yawan sallah ba in ana magana yawan sallah ne akwai wasu usmanu wanda suka fara sallah daga farkon dare a ƙarshen dare akwai irin su abdullahi dan amur dan as akwai irin su abu dardai wanda su kullum kwana sallah wasu ma su wani azumi amma bakar shi bai da wannan sufofin kulura duk tarihin da kan tana abubakar ba za ka samar da wannan sufofin da yawa ba wani lokaci ma abubakar yana yin tiri shi ne kafin ya bacci da yawa sauran lokutan shi ba ma za ka je ka samu yana ta kira da dara ba amma ya aka abubakar da sauran sabon kuma shine da abin da ya zauna cikin zuciyar shi na gaggata Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a nan za ka cewa shi imani ko ko alaƙi ya tafadar ana samun fifikon yaƙi ina fatan fahimta wannan abu so Allah samu dace sannan a bata haka ne su salaf da suka fahimci haka sai zama suna da ƙoƙarin sani tunda sun gace cewa ya ƙina daga cikin ayyukan zuciya wanda wannan shi ke ƙara nauyin imanin mutum ko nauyinsa sai zama salaf suna ƙoƙarin ne koyon yaya zan kasa mu ƙarin imani a rawata ibn Abdullahi shi littafin sa alaikin ya kawo asali da khalid wa cewa mu mun kasance cikin mutajai mukan je mu zauna muna koyon wajen malaman mu na ahlus sunna yaya zan samu ƙarin yaƙini ina fatan fahimta yaya zan samu yaƙini na da Allah da manzon Allah su karu ma'ana zai karu samu ƙarin kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki ina fatan fahimta wannan abu ana samun ƙarin yaƙini a bisa matsalar fahimta na farko zurfin iliminka zurfin iliminka da sunna yana tsara mutum yaƙini karancin ka da sunna yana mene rage mutum ya ƙininsa kuma ka zauna ka kalla da kyau ba in kana zuwa makaranta asuba a yi da kai a yi ta saba da kai a yi ta ba magarba da kai a yi ta ba isha da kai sai ka rage zuwa makarantar ka auna ka je ka gani za ka ga ka daidai ke da lokacin da kake zuwa makarantar nan ba daidai ke ba ina ba ta son ke wani abu so daga lokacin da ka tsara ilimi daga lokacin yakinin ka zai nauyi za mu kwanci haka hakikanin sa shi ne lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ina fatan fahimta in dai karfi ne to abubakar umar da wajen akwai aliyu akwai usman akwai su a gasunan sabai da a fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wasu suna tantaman mene shin ma manzon Allah ne rasuwa ko ko da zai gara da Allah ne ina fatan fahimta amma tun da yake abubakar ya fi su ilimi sai zama mai ne Allah akbar shi zuciya shi kaɗan ba da saurara ba a lokacin da abubakar umar ya za ta ko biyu na tuma ba wani ma ce manzon Allah sai sare mai kai wannan ya yi rajin gudu tunanin to musuncin ma tun wa abin yake ne larabawan kawai musulunci musulunta sun fara shakka akan musulunci ba na ba ta kuma tona mu shin wannan annabin gaskiya ba zai mutu kuma a lokacin sahibul yakini sai yazo shi da bakar sadiq yana zuwa gidan manzon Allah zuwa ya je buɗe manzon Allah kamar yadda ko sani ga manzon Allah ya tabbatar da iya ilimin su na dattawa na wani manzon Allah ya cika abubakar ko kuka bai wa Allahu akbar jama'a abubakar dan ya fara kira in ya fara rushe kuka ba zai tsaya kuka da kuka ba sai ya zama kira Allah saboda taushin zuciyarsa ina fatan fahimta amma bai ga manzon Allah sallallahu alaihi ba ku ka sa ba saboda nan kuma ya kiri ne ta so mana gwargwadon ilimin da yake da shi ya runguma manzon Allah ya masa kisi ne bin shi ce manzon Allah rasul da Allah ya sa maka kai ya zo gaban a amma Umar zauna Umar ya ce ba zai zauna ba zauna ba zai zauna ba ya manta da shi ya kama hudu ba a lokacin وما Muhammadu illa رسول إيه؟ قد خلق من قبله الرسل أفا إن مات أو قلت لن كلمته على أصحابكم ومن ينقلب على كبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين إلا فاتا فلتا من ذا الله رسل وان ديكي بوتا من ذا الله من كان ان محمدا فإن محمد قد ان ومن كان يعبد الله ان الله حي لا يموت ya ku jama'a ku sani dole ki bauta Muhammad to Muhammad ya rasu wanda ko ba ma can Allah yake bauta ya sani Allah fa raye ne ba zai mutu ba yace ku da dukkan ku a gaban ku aka saukar da ayyana ba ku sani kun manta da ita wa ma Muhammadu illa rasulun kar min min ya rusu Muhammad ba kuwa bane face manzo manzanni sun mutu kafin shi in ya mutu ko aka kashe shi shi ne sai a fasa addinin musulunci Umar sabba ta bi ta faɗa a Umar shikenan sai aka fashe da kuka yanzu mai sahibul yaqin ya dawo da mutakin hayyacin su ga da an rude Allahu akbar amma abaka saboda yakin da yake da shi shi ya dawo da mutakin hayyacin ina ba san fahimta shi ne sahabi yake ta'aliki a nan gaba in ba na manta ba Anas bin Malik sai yake cewa kana Abubakar a alamu ba. abin da ya sa dole abu farko shine Abubakar biya fil ilmi ina ba san fahimta ina nuna mutane cewa yana da cin hanyar da ake samun ilimi ne zurfin ilimin ka ina ta kwanci wani abu gwargwadon yadda kake kokarin kake acquiring kake samun ilimi a wajen malamin suna fa muna maimaitawa don ka zai malam bida ruka kan ya fara yi kawai ina fatan fahimta in ka zai mazan malami sahibul hawa ƙarin nausa ka dawa zai ana maka malami rabbani malami da zai ɗauke kai kora ka kan sunna ya dora ka kan abin da ke daidai ba tare da san rai ba ina fatan kwanci wannan abu irin wannan malami shine zai dora ka ya sa ma kai kin kan da developing ko da yaushe kana zuwa makaranta ba a nan wajen shi yasa a ibnu tayyib yana yana wasa da zuwa makaranta baya ko ilimi shi ne manzo Allah ke cewa to zai shiga cikin kiwa shi ma abdullah mal'unatu mal'un ma shiha illa dhikran illa dhikran lahi amma idan na ce duniya cikin ta ba tsinuwa ne kawai kawai abin da ke mai lafiya wanda ba tsinuwa shi ne ambaton Allah da mene abin da ke da alaƙa da shi zai ce mene wa aliman wa muta'allima da malami da sa da dalibi nan ne kawai alkhairi suke ciki don haka jama'a gaba ta farko da ake samun iri shi ne mene shi ne neman ilimi ba ka duk wanda ya san baya zuwa makarantar islamiyya jama'a ku ji da kyau da mun fada wata fitila in ana magana ilimi da yawa cikinmu sai su ɗauka ilimin zamani ilimin boko da ake cewa boko ina fatan fahimta idan uba ya iya biya ɗan shi kurfis yana zuwa makaranta ta boko in an ce ana magana ilimi baya yana da kasu in bai kai shi islamiyya ba ina fatan fahimta a ana magana makarantar islamiyya in ka san ba ka zuwa makarantar islamiyya ma'ana ba ka wata ko ilimin addinin musulunci ko da da ka je ka zauna kawai malam ya ta maka hadisi kana iya ko da ba ka iya biyawa ba to ka je ka samu wani abu in ka san baka to ka je ka nemi kanta da yau ina fatan fahimta amma wallahi idan ba ka yi za mu zo mu jin da fitina ya ci da hankalinka ina fatan fahimta za ka zo ka jin da abu na su yawo da hankalin mutum nan da nan ma na kalli mutum ya rufe Allah shi kiyaye abu na biyu da ke taimakawa mutum samun yaƙini shi ne mene a tafakkur yin tintintini fi makhluqatillah a cikin halittun Allah madaukakin sarki shi yasa kullu Qur'an da cikin Allah da kuma ga mai misali afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim ba za su yi a bayan kasa ba su je su ga yawa karshen mutane masu karanta annaba su muka ba su kasar alhamdulillah ko wasu malamai sun yi ne a rajin a Qur'an ma'ana kasashen da qur'ani ba da labari duk ga suna an kwabar da su a cikin bidiyo kafet za ka je ka samu kasar da aka kifar da an mutanen annabu lutu suna nan za ka je ka samu kasar da adawa masu fafake dutse za ka samu wani wajen na nan hatta rijiyoyin da annabi musa ya kafa banu isra'ila za ka samu suna nan wurare da banga su nan za ka gani sannan allah sau da ke ce mana mene mu ku yanzur ma za ta sama wal ardi Allah ya ce mu tsaya mu duba mu gani me ke cikin samai da ƙasa ana buƙatar ka kai musulmi ka tsaya kana nazari game da samai da ƙasa Allah ya ce ma tuhum ayatu wan nuzuru an qawmin la yu'minuna da ayoyi da gargaɗi ga mutumin da ba su da imani ba sa wadatarwa don haka kullum ana so da kai ka ringa nazari shi sa Allah madaukakin sarki a cikin Qur'ani ke cewa a cikin annabi Allah sallallahu alaihi yake cewa game da karshen sota Ali Imran inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wa nahari ayatin lil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ne maza Allah ce wailul liman qara'aha wa lam yatadabbarha bani ya isa bani ya taba daga wanda ke kanta waɗannan ayoyin amma bai tsaya mai da hankalin me suke faɗa ba ni da kai ba wai sai malami shago ba ana buƙatar ka ringa nazarin makhlukat shin ka taɓa tunanin wai ya wannan saman take ba ta da nufi aka yi ta tsaya haka ka tsaya nazari ka kalle ta da kyau ka gani kamar da Allah ya kira mu labari bi gair amadin tarawna ga sanan dai ba birka ya ake wannan abu kamar da Allah ke ba mu labari wa min al-jibal jurudun bid duwatsu ga sanan kala kala wani baki wani hori wani kaza da kaza ya aka suka zama haka ina fatan fahimta idan misalin da Allah ke ba mu dukkan duwatsun da ke ba kasa da dutsen ba da ku fauna da mantin abarat da wayo da ake da su gaba ba ku duwa abin da Allah ya ce wa alqashi al-ardu rawasi an tamida bikum bayan da Allah ya ci kasa gaba ɗayanta sai tana tangal-tangal shi ne sai Allah ya ɗaukan kasar duwatsun nan da muke gani wanda jijjefa duwatsun nan kawai kawai ko ne sai je kafe inda Allah jefa shi ko ne sai je kafe inda Allah jefa shi jama'a ku kafin in ikon Allah bala shi shi Allah nan wani iri ne ta kula kuna kula yanzu wace kungiya ce ko na'ura ya taɓa ki dutsen zuba ta iya jefa zuwa waje ina ba ta fahimci wani abu ballan ta namun ku tsabar wacce kungiya ce ko ko da irin tawa za a yi a duniya ba ta iya ɗaukan wani abu ta jefa shi waje shi shi wanda ya wannan aiki wani karfi shi kuma yake da shi wani irin girma kuma yake da shi ina ta kuma ta wani abu hanya kuma wanda ya wannan abin za ka yi su ina fata an fahimta duk ana buƙatar ka kai ke wa kanka wannan tintintin ka je ga dutsen ya tsaura wani ƙatoto ya zauna kan ɗan ɗan ƙarami ya faɗo ba kuma ka je kai ka ture ka ture ito ruwa to ya ake wannan lamari ina fatan fahimta mu duba faɗin ƙasa ba Allah ya ba mana Allah ya saukar da ruwa daga sama in ruwan bai zo da ruwan ta kuka a ce abu ta roƙa ruwa in ya sauko kuma a je a yi noma ka shuka ka shuka masara ka fito masara da a ƙasa ɗaya ba ka shuka dawa ta zama dawa gero ya zama gero ruwan iri ɗaya ne kuma iskari ma'in wahidin wani sabbin ba'daha ala ba'din fil ukhra inna fi zalika la'ayatin liqaumin yatafakkaruna Allah ake ce muna saukar da ruwa daga sama misali ma'in wahi duk irin tsirrin da muke ci din na jama'a kuma da kyau ka gani da afur da kake ci da gwaiba da gwanda da waye da waye duka menene ruwa ɗin sha da su da ya sha da su wani kuma sai Allah sa kowanne sa kuma daban sannan kuma ma kana kuma an tumbitu shajara sanda ka shuka wannan biyan da ka ba ka aikar da wannan ɗan tsiron da kai dama za ka sa kafa ka share shi kwa a ko ta take ruwa ko ta technology aka bude shi wanda da an sa an gada ma ya fito zai fito yanzu sai an jira Allah ya fito da shi ina ba san kwanto na ba to Allah ke da shi zalika la'akum kawai tafakkaruna wannan aya ce ga masu tunani ka taɓa wannan tunanin dan uwa ko ko kawai kai dai kenan kawai an sun faɗa ma kafa kawai shikenan saka ba kawai ka haye kenan ba ruwanka to duk wanda ya wannan ababen ya yi su a banza kenan shi ne Allah ke cewa ma khalaqana samawati wal arda wa ma bainahuma batila dan ma ni su samu da kasta ba da abin da ke tsakanin su batilan ne dan wasa ba kanna muke nufi ba Allah ce zalika zannul ladina kafaru in ka ga mutum ɗaukar wannan ba bakin kowa ba ayyuka da yau kullum su ya ƙara imani ba wannan irin tunanin kafare ne kawai an yi duniya don amore ne wannan shi ne tunanin kafare kafirai fawailun ne da kafaru minan na kafare sun shiga uku da wutar wasu ba da haka kai musulmi kuskure ne a ce an wayar gari wai ba ka kallon makhlukat ajaibul makhlukat wannan abu da ke Allah Allah ke yi su gaba da wanda duka suna nuni ga Allah madaukakin sarki ka samu yaqini ka samu tabbatuwa lalle akwai Allah din nan madaukakin sarki sannan kuma shi kadai ke da iko dan duka da Allah gama da wani abu sai ke cewa wa abin da subhanallah an su bisa bayin da Allah ke cewa malu fihi ma min shirkin ونبدأون وأمضي وأدعوت مما لم يكون مثقال ذرة في سماتي ولا في الأرض وما له فيهما من شرك وما له منه من ظهير ألا تتنبوس كيرا وأن دكوت وتوضع وضع الله شم أسمى بكسا سنة بشيا وجمع إيك أسمى بكسا فوقوك سنتي مكاوى الله لوك سند الله كي وانا أمو سند الله كي علي تسمى sanda Allah ke halitta kasa yake halitta ruwa da tsorai a wanda ya taimaka wa Allah ina fatan fahimta duk kuwa ka zama to kenan ba wanda ke cancanta abota sai Allah din nan wanda yake wani aikin Allah samu baki daga cikin dalilan wuraren da ake samu yakin jama'a shi muka ce annabu an tafakkur fi makhluqatillah azza wa jalla lalle mutum da tunani kuma Allah umarce ka gai tunani ba iyaka Qur'ani da ya ka danna fi zalika al-ayati ne kawai ne tafakkaruna ne kawai ya nuna duk ana ummata ka da zangon tunani ina ba ta san tunna ba Allah sa mu baki. sannan daga cikin abin da ke taimakawa mutum samun yin jama'a bai kin kai karatu kuma kana nazari game da halittun Allah Shi ne ka ringa lazunta malaman suna gwana ba na kan fahimta Wannan kwanaki mun zama da malam albani na mun su jarfa ni abin da yake kunta wajen malam albani ba wai karatun da yake karantawa ba wallahi wasu ɗabi'u da yake kwatantawa gaba ɗaya sai ga a karatun ka kwata kwata ba ka gano su ina fatan fahimta wannan abu gaba ɗaya ba ka gani irin waɗannan ne ɗabi'u a cikin karatu sai zama da irin waɗannan manyan malamai na Allah su ne kawai za ka yi kuntar na ɗabi'u ɗin ina fata kunce wannan abu to zama da malamai da mutanen arziki wanda suna suna tuntuɓar da tana tana ta da Allah manzan Allah yana ga cin hanyoyin da ake samu ya yaƙini insha Allah ta'ala su ne kuma wuraren da ake koyan ya yaƙini a wajen Allah samu dace sannan daga cikin gabar da makaranta ne al'ambiya wa ashaddu nasi yaqina annabawa sun kafi kowa samun yaqini Ba misali a haka malam ya fara guda abu al'ambiya yi ibrahim khalilullah alaihi salatu wa Salam. baban annaba annabi ibrahim ina za mu gano haka annabi ibrahim alaihi salatu wassalam malam ya kawo aikin sotun basara ya ga abubuwan mamaki kana kala ina fatan fahimta to dai zauna yana tunani game da mutuwa da rayarwa shi ne yake tambayar Allah ya Allah mu ina son jin da kake rayarwa annabi ba bai da bane amma yana so sami ne ne zado imanin ala imani ko samu imani ya sami kidi akan wannan abu Allah ki awalan tumin baka imani Ibrahim da sai ce a, wa Allah na imani na gwagwata ina son ƙarin yaqini ina ba ta fahimta shi ne Allah ba shi wannan ka'ida cewa ya samu duwa eh, tsuntsaye ya yanka gashi gashi ya faru ya faɗo a wajen sai ga tsuntsayen kawai da ya kira sai su taso ina fata fahimta a nan gurin ya samu samun yaƙini amma a ko ta gaba ta yi kili da nan gurin ya samu a cikin rayuwarsa jama'a ku duba a nan gurin da Allah ba mu labari inda Ibrahima kana ummatan qanutan lillahi hanifan walam yakun min al-mushrikeena annabi ibrahim ya kasance mutum ne wanda yake al'umma shi kadai ma'ana a lokacin da ya fito yana tunkarar duniya ko a duniya ba wani musulmi sai annabi ibrahim kuma me sami samihina fata yaro ne bai san makirce makirce da zunne zunne ba kafin samari shi ta ake cewa haladan ku da kuke tafiya kawo ina fatan fahimta shi saurayi bai iya kwana-kwana ba dattijo ne ya san cewa ya dan kwana nan ya dan soka magana ne ya zane ne ya sai da mantin ɗan abubuwa annabi ibrahim da ya tashi duniyar kafirci hukumar turai ya tsetin kare ta bayan dubar baru da ya yi wajen da su kuskurensu rana ta fito ya ce wannan shine ubangi za ka ce ya ce to shi ke nan bari abota mashi ɗin lokaci lokaci rana na fara ya ce to yana son allan da yake in zai tambaya constant za a sami shi ba wanda yake ɓacewa ba wata ya ce to ku kun faɗi masu wata ma suka zo sun ɗauka da su za yi duk ƙarshe ma na annabi ke cewa ya ce wa Allah idan baka shirin da ba zan kasance cikin mutane batattu ina fatan fahimta annabi Ibrahim ya je sassara gumakan arna masu wata gumaka a ƙasar ya gudu gudu da su ya ɗauki gasari ya fara babban su dama kafin nan saboda ka san imanin shi ka ba ka yi abin da ke zuciyarka tun kafin yana kira cewa waɗannan gumakan za mu haɗu yana haddada su dama da ya wuce sai harare ce za mu haɗu ku ko wasu sun ji dama an ɗauka wasa ce tun da ba ta ɗaga irin haka ba wannan kawai kuma an dawo ta ga gumakan da sun mutu kun su ga biya ba wani zai ce a ah, muna ganin da ba ibrahim ya ce za su haɗu yana abu ne yana hararar su abu da shi haka wadda ibrahim suka tambaye shi an tafi an tafi ala ala tina ibrahim wa ya kai ibrahim kai ne kai wannan mummunan aiki da allolin allah fara da bata mala <laughs> allah fara da bata kaji abin da allah ya ce musu ku kira su kaji allahumma arjulun ko yamshuna bi amlahum aidun yabsuna bi aidu yubsiru ne ya Allah ce in illa kal anami wallahu adallu malam mutumin da Allah da kai ka samu an gudu da shi kuma ka ce wai Allah ka kuma ku ji fata fa mala ce an ta fa'alta hadha bi alatina ibrahim kai kai wannan karan aiki ga allolin mu qala bal fa'alahu kabiruhum hadha yace a ina jin ku tambayi babban nan nasu dan ga ga kai nan abai bayi amma in shi sun fasatar da shi ba zai magana ba to su da aka fasara ba sai ya magana ku tambaye su don su aka yi laifi ina ba dan ba. shine sai Allah ya ce Allah ya ce mu farajahu illa an fasu wa qalu innakum antum zalimun kaga ba kace ce to amma bai bura yanzu mu gaskiya abubuwan da ba sa magana ba sa abun nan kuma sai suka dawo suna cewa to gaskiya akwai kasashe na wato shikenan sai manya manya ka san akwai malau ko goshe da ba sai ta ce kai da Allah ku ba ku da hankali laqad alimta ma haula yantiquna ka san manya ne ba sa magana ba sun وأفتعبدون من دون الله ما لا يضر لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله yace yanzu nan ku fata ta kai ga kuna fata kuna bota abin da ba Allah ba maza Allah ba ba Allah ba wanda la menene ma la fa wala duka abin da bai yi amfani da ku komai sannan ko ba zai cutar da ku ba wa in bai kina ibrahim ki shine ce uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillahi to haka la ta kina ce Allah wadan ku Allah ya ku da ku da gumakan duka ba rage kowa ba Allah ya tsine ku tunda kuna bauta wani ba Allah ba me kake tsammanin wannan kalma za ta jawo mutum ba da kuma inda kai ka san ko a nan zan kai irin wannan maganar dogariya ma bulala ina fatan bai ta dogane yana bulala ko a nan gurin ka faɗa Allah samu dace amma Ibrahim ya kalli duniya a lokacin fa yace biya Allah wani ya sai a wata sura ke cewa mene innani bara'un mimma ta'buduna min dunillahi ko illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin faj'ala kalimatan baqiyatan fi aqdina Allah yarji'una Allah annabi innani bara'u bari ku jima ban da tsima fau fau ba ni ba ku ba abin da kuke wata gaba da illal ladhi fatani to Allah wanda shi ne halicce ni fa innahu sayadi zai dora akan hanyar daidai zai dora kan tabarki daidai ina fatan fahimta to wannan idan babu kiri a zuciya na Ibrahim da ta kankancewa da taimakon Allah da kafa addinin Allah Ibrahim ba zai yi wannan magana ba ina fatan fahimta domin ai kai ka san daga faɗuwar magana kana fuskantar barazanar mutuwa da ta'addanci a wannan lokacin wa ka ce to a takin ka ce to harin ƙohu wansu a alihatakum tunda dai babu hujja ko ba ka hujja ta kare zaman fara ko ba ka fara ta kasa ba da hujja ta ce to za mu yaƙi ku za mu amfani da yan sanda <laughs> Allah ya ka. eh manyan mawaka mala eh manyan mawaka kwallo mala ce a kai su ne duguri can ake shi mawaka Allah kuwa to dan ko tutar kakan su da yi duguri dan za a yaki amma mu nan sun ba muke so mu tabbatar kawai ina fatan fahimta wa mu yaki ku ala ya mu dace to suka ce har yi ƙugu tun da ba hujja malaman fada sun kasa ina fatan fahimta wannan kuma wanda aka gayyato su kai malaman fada yaƙi su ma duk sun kasa ba hujja ba dalili ne rage kenan sai fada ba hujja ba yace menene ba hujja sai fada tun da ba hujja ne rage kuma sai ce to a ne Ibrahim kawai hadi ku wani turu alatan ai ka ga ba kamata yanzu ka dalili sai ce a'a Ibrahim ne suna amfana da mu suna cutar da mu sai yi kaza sun yi kaza to babu dalilin faɗa haka din tunda in sun faɗa to an ne yasa ban Sani su ba kana kansa ba yake na nan gudan shi kenan aka ce a kona shi jama'a wani kina nan annabi ibrahim sanda aka jefa shi wutan nan kuna ji ba jama'a wutar da aka hada wa kona annabi ibrahim dan adam bai iya kusanta sama sai dai me aka yi majaujawa da shawarar shedan Allah ke mai shaidan mala shi ne ke rijan kwani wurin to za shi shigo da kafirci zai samu abokan zama a wuta anan ibrahim ne ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel hadisi ya tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa qala ibrahim hina ulke fillah anan ibrahim ya faɗa hasbunallahu wa ni'mal wakeel shi sa da Allah ya jefa shi a wuta kafin je sai Allah ce mutum ne قلنا نار كوني بردا وسلام على إبراهيم ورابو بي كيدا فجعلناهم الأكثرين الله أكبر قال لك وجدت تزمى سيدا سيكون بأمنشي كامل إبراهيم sakamakon ne sakamakon ya na annabi ibrahim ta haka san da aka bugira jefa wuta bai fara raki ba ko jama'a na tuba ni kaza da kaza kamar da aka je sarki masu fada in sarki kama kai zai je makabara ko wani mu da kaza da kaza ba suka ce ranka mun janye an ce a gwamnati a menene sarki da'a Allah wa mai sarauta a ne idan ya zama ya ba da umarnin da ya dace da na Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma in ya ba da umarnin da ya saba manzan Allah da manzan Allah eh, Allah da manzon sa wallahi fala sam'a wala ta'a haka suka ce wa annabi a sanin sai ma'amar ko wace ce wa wa ati'u wani ce fala a wa la a wa amuran mu'minina ba za a ba za a ba ina ka samu riga cikakkiya da kaza kaza kuma bai sassa an sassa shi ba so da a yake ne fil ma'ruf na fatan fahimta Dan haka ku da aka tashi kona nan ibrahim ya tabbatar da kona shi zai a lokacin ibrahim bai girgiza ko kaɗan ba saboda ya tabbatar da shi ke da gaskiya sai ce hasbunallahu wa ni'mal wakil wanda wannan kawai ta rasul bai tabbatar da yaƙinin annabi ibrahim da kuma cikakken dogaransa ga Allah madaukakin sarki shi sa sai Allah ne ta goma shi cewa to wata ta zama sanyi a gare shi ba wasu malamai suna cewa banda ma Allah ce masa mene wa salama ba sanyin ma zai ba da annabi ibrahim ina samu dace to wannan ga cikin wani mawkifi kenan na annabi ibrahim alayhi salatu wa salam game da yaqinin sa da cikin annabawan Allah madaukakin sarki annabi hudu annabi nuhu in kukulla annabi Hudu ne suke amma annabi hudu ne suke ce mashi ma nara kai ma wa illa asara ka babu ala tuna bisu'i wa ma nara kai ne ba shi ba sautin annabi nun gudu inda suke cewa mana wa kuma lau illa raka illa aka raka babu an hatuna bi su'in yake ce ai mun ga wannan wa'azin ma da kake gumaka ne suka taba ka takon gumaka ne da takon alloli ne a wajen su kenan sai ce mene ba na shahadu inni ushidu Allah yake mata ina shaida Allah kuma kuma ku shaida ko ce shaida cewa ni din nan ba mu ba wannan abubuwan da kuke bautawa amma in ba ku da ba kuna gan kuna da abin yi fa u amrakum wa shuraka'akum ku je ku haɗu dukkan makiyocin da za ku iya ku haɗa SSS ne su wa ne su ne duk su haɗa da makiyocin da za ku yi wa shuraka'akum da zuwa kan naku duk ku haɗu aikin banza kwan tsalaki ina fatan fara su makiduni sanatun ziruni duk abin da kusan za ku yi ku je ku kafa daga gaba ina fatan fahimta k'o kai dan za ka yi fuskantar kwalla da wannan yaqini ma ce ni tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbikum ma min babatin illa wa aqulu bima shata inna rabbi ala siratin mustaqim ina fatan fahimta to wannan ga cikin irin yaƙinin annabawan Allah madaukakin sarki da nasarar da Allah ya ɗauka alƙawarin cewa zai musu cewa ko ba sa girgiza a lokacin mene lokacin fitila ana sa mu dace haka nan a guje muka ɗauka cikin mata na Qur'ani ma za ga wata matan suna da iri iri mata mu ɗauki mamu annabi Musa alaihi salatu wassalam sai da ta annabi Musa ana girgiza mutane sai aka yi mata wani cewa mene wannan ɗana ka al'ardihi kina da dama bayan biyu ko dai ki ci gaba da sha din naki babu ne faru fa idza khiftu alayhi fa alqi fil yami wa la taqafi wa la in kin ji tsoro to ki dauke shi ki je ki jefa shi cikin teku amma ka ki ji komai ba inna raddu ilayki wa ja'iluhu min al mursalin za mu dawo miki da shi kuma za mu yi da shi annabi za mu yi da shi manzo da haka mahaifiyar annabi Musa ku lura ba ta samu rauni game da umarnin Allah ya bata kuma ku kalli mahaifiya da ke da ɗanta ta ɗauka ta sa a kwaci a nan fi fi tabuti tabri fili yammi yami iri riyalu bi sahili wa kudu aduwli wa abdullah haka Allah ya ce ki je ki ɗauka ki je bakin teku ta sa a cikin akwatin kuma ta je ta ɗauka ta sa a teku ku duba mahaifiya da ɗanta ba amma saboda samun yaƙini da alƙawarin da Allah masa wannan mata ta ɗauki wannan akwatu ta je ta sa ɗanta a cikin ruwa iya kwani ta ce ɗanin oksihi oksihi ba sa ɗan uwar shi kawai ta bi ta ga ta rububi ta tare ina akwatun gashi ina fatan fahimta so wannan a cikin mata ma kenan nan haka mutu a wannan matar annabi imrana haka take da wannan kima ta ta samu mata ba cikin qur'ani suna da irin yaqini irin wannan da abin da Allah madaukakin sarki ya musu ko annaban zamanin su an samu dace haka nan annabi Muhammad sallallahu alaihi ya ma mana kwarin kwarewa kanta da mu yi a wani lokacin da aka yi jira annabi Ibrahim alaihi salam Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai shiga kogo da shi da wani sai da Abubakar Siddiq me ya faru a cikin kogo annabi Ibrahim annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna kogo sai ba safari sai zo nema aka zuwa har bakin kogon sai ma abakar Allah tsara masa ba ta san dai duk yake ba zai sai ma rasulun ba ina ba ta fahimta sai sa ta ne cewa rasulullah ba sun zo ba ba sai zai ne ka kasa ba zai hanzu mu gaba ta manzala ne ce masa eh sai ce ma ba muka bisnani Allah ta ya ba maka kwantar ka hankalinka ba wani abu da zai faru kar ka ji kamar kana me tunanin ka game da mutum biyun ba Allah ne na ukun na fatan fahimta ga dai dukkan bala'i ya haɗu gama haka ne kowa haka ba amma shi manzo Allah zai na yin bacci a lokacin ya bacci shi ta ba wani abu ya tabbatar da abin da Allah ya ɗauka alƙawarin masu kariya haka yake babu tantama akan wannan abu wa haka ba annabi Musa alaihi salatu wasallam shi ma kulura fir'auna ya taso shi a gaba gaban annabi Musa menene teku ba maliya bayansa kuma fir'auna da runduna da adadin rundunonin sojoji masu cewa da makamai na bala'i shi kuma annabi Musa daga shi sai sanda sai wasu yan banu Isra'ila wasu yan tsiraru wanda ba komai a hannunsu kaga yakin ba zai yiwu ba kuma gaba ba inda za a iya wucewa ina ba ta fahimta ashe ne an shiga ashe an shiga teku an wuce suka ce mene wallan ma tara alku fa jama'a ne kana asabu musa inna la mudrakuna bari sai ka ce shikenan mun kan mun shiga uku mun lalace lalle kan mun kade kan musa ne ce mene kalla inna ma rabbi sai hadin yace wallahi sam sam sam Allahu akbar jama'a ku duba ya za a samu fita irin wannan halin kun gane misalin kuwa nan teku ce ba ta bahar maliya ba jirage gare su ba ba tuntun na shiga gare su ba nan abokan gaba ne su fir'auna da hamala da karuna da manyan makamai da runduna mai yawa sun sa sa a teku ce a gabansu amma me faru A nan musa bai karar wa gada kenan kalla inda mai iya rabbi sai hadin nan mai ina tara ubangijin da zai shirya da hanya ta gari a nan take kawai shi kenan sai Allah wayi ga Musa min arul bi asakan baha sai Allah ce ko nan da sandarka yake ne buga mata sanda kawai sai ta rage gida biyu suka shiga shikin suka wuce ina fatan fahimta to jama'a idan muka yi imani da Allah muka samu cikakken yakin da Allah maɗaukakin sarki haka za mu samu sa akan dukkan abin da muka sa gaba asali ma makasudin wannan muhadara shine mu musulmi musamman a samar yanzu da ahlus sunna kar ya yadda mu nuna na Allah zato wa inna jundallahi lahum galibuna ghalibuna rundunar Allah su ne samu nasara duk wannan fitancin jama'a da muke gani yanzu idan muka ba Allah muka gargata Allah hakikanin gargatawa muka sami yakin gaba da abin da Allah ke gaya mana da abin da manzon Allah ke gaya mana wallahi tallahi mu ke da nasara jama'a amma matsala da za samu shine idan muna da shakka a zuciyarmu in muka zama na shakka to ba za mu ci nasara ba za a yi kammala abin da aka dama amma ko da a ka ne dan uwa ka samu kila cikin dukkan abin da kake to za ka samu nasara ciki ina fata an fahimci wannan abin ta fata Allah ya samu dace kuma an ce sauran minti biyar ina jin minti biyar din tayi za mu saurara nan insha Allah ta'ala a yi haƙuri irin lacce da zama kamar abin nan haɗin bara سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك والسلام عليكم وعليكم السلام Allah madaukin sarki wa saka balar da alkhairi kuma muna fatan Allah madaukin sarki ya yawaita mana irin wannan hatsin bar. Ah, akwai tambayoyi sai dai muna so malawa an samu na su duka tare da tambaya ɗaya ce kaɗai take da alaka da muhabaran da aka yi wallahi ni na san duk abin da wani zai iya yin tambaya kusan malam yi magana a kan shi kai tsaye ko kuma ishara zuwa gare shi shi yasa haka ce zo kai taliki kan abin da malam ya faɗi sai dai kawai ka maimaita mana harufa Allah madaukin sarki ya saka mu malam da alkhairi a takaice kalmar yaban da zan iya faɗi kwaya ɗaya ne tak ba wata malam iyayenka sun yi sa raihu Allah ya saka masu to tambaya yake cewa wani musulmi a ƙasar nan wani bangare ya kamata ya kino mu ne ya karkata domin musulman ƙasar nan wani bangare ne daga cikin ɓangarori ya kamata ya kimin mai fi karkata kullum ana magana kan shari'ar musulunci ce mafita ga kowane ɗan adam to kuma duk wanda zai magana ce ce dimokaraɗiyya dimokaraɗiyya dimokaraɗiyya to wai shin musuluncin na cikin dimokaraɗiyyar ne koko demokradiyya na cikin musulunci ne shin za mu haɗa su ne mu gwamutsa duk mu sa sa cikin imani da yaƙinin mu su ne za su fishe mu koko wace ce mafita alwala ta wani kafaji alasan mu da shi to malam mai in ba da amsa sai ma iyaye sun za a haikuwa Allah ba mu da su lafiya amin wannan tambaya tsakanin Allah tambaya ce dake za ta ja doguwar amsa dan tambaya ce tana da alaƙa da rasan da aka yanzu sannan tana da alaƙa direct zuwa ga matsalolin da ake ciki a Najeriya kuma mai yawa ma wani dalilinsa shi ne wannan matsalar ake ci a Najeriya kawo wannan ta mai yawa mai tambayar ma abin da yake so zama fita akai kenan a cikin darasin da na tsaro za mu yi akan wannan babu shine akwai gabar da na ware za mu gana cewa sahibul yaqini la ya la yata'ajjalu samarat hmm. mai yaqini baya da gaggawar cimma nasara cewa to ai mun yi kaza mun yi kaza har yanzu ba a gani ba ko kuma da wani jama'a ya eh to mun yi kaza an ce a kaza za a ci nasara an yi ba a gani ba a baka da kiri kenan in dai wannan tabbas shi ne shari'a ta tabbatar da shi to wannan kawai kai ne kai abin da aka sa kawai nasarar tana nan zuwa ko kana rai ko ba ka rai ina ba san fahimta san da manzon Allah ba labar Allah ba labar cewa kulli bacin rum fi adu al-ardi wa hum ba'da galabin bona sai bi da isri lillahi al-amru min qablu wa min ba'd wa yawma idin yafrahu al-mu'minun bi nasrillah ina ba san fahimta wannan sanda aka ba labarin nan hankali ba zai ɗauku ba a ce wai akwai ranar da ina fatan fahimta musulmi za su kama ƙasar rum da faris a hannunsu ina fatan fahimta wani abu da yawa sabai da yawa su mutu ba su ga wani abun ba amma ya sa sauran da suke raye su ga cewa ba za a kai ga inda abin ake nufi ba san ba su kwankwanto akan haka ba to me irin jama'a baya da kwankwanto akan ko ko baya gaggawa cimma nasara amsa ta na wani ne na farko demokradiyya ina fatan fahimta da shari'a mutunci ake magana ababe ne guda biyu waɗanda ba sa cakuɗuwa da juna ina fatan fahimta ababe ne guda biyu waɗanda ba sa cakuɗuwa da juna ina fatan fahimta to amma me yasa muna ana kan mutane cewa magana shari'a musunci ana kwaɗa da mutane za a ci nasara kuma ana demokuraɗiyya shi jama'a mun tsinci kanmu ne a wani irin yanayi da ya zama wajibi mu yi haƙuri da demokuraɗiyya nan a yi ta saboda maslaha ina fatan fahimta a yanzu ba ka da ƙarfin da aka yi canza komai a najeriya ko a duniya musula ta sa wajibi sai ka shiga a demokuraɗiyyar da kai shi ne irtikabu a hasar da rai wannan ƙa'ida ce su musul idan ka ce ka zai yi ba za ka demokuraɗiyya ba ba za ka yi siyasa ba ba za ka yi kansila ba ba ka yi ɗan majalisa ba ba matsala amma ɗan uwanka arni matsi musulunci zai je yi wannan abin kuma zai zauna kujera ya hukunta yadda makomaka take a rayuwarka to kai ka shiga din ka tara wasu ra'ayoyin naka a cikin wannan dabalbalin kashin shi ne yafi sauki ko ko ka bari maki ka shiga wannan kashin ya ɗebo ya kakkashe kai ya ɓata maka rawa gaba daya wajibi shi ne sai ka ɗauki abin da shi ne mafi sauki shi ne ka zama ra'ayi da kai amma ka zama a zuciyarka kana ganin musulunci ne a gaba kuma kana neman Allah ka ranar da mene zai zama musulunci ke da kwanto ɗin ƙasar gaba daya ina fata an fahimta misalai ga suna cikin qur'ani da sunna rayuwar manzo Allah ta shi misali jama'a da manzo Allah ya shekara goma sha a makka shi Allah a ce nake ana wata jahiliya da bata gaza da mukwai da muke ba ana bauta gumaka annabi na kallo yana nafila ko ko yana sallah ka ba ana wa gumaka tsawafi haka ne ko ba haka ba annabi na kallo ga lata da uzza za a yanka masu dabba a karubi gare su hasali ma har ma shi ma a shaƙe shi a mai duka yana kallo amma tun da lokaci bai yi ba na mene ne canza abin manzo Allah bai kunya hana so na abun ba iyaka dai da baki kamar da malamai suke a yanzu wa'azantar da mutane abinda manzo Allah yake kenan wani lokacin ina fatan fahimta wannan sannan lalura tana sa kai ka shiga cikin kafkanci da ba ka so amma lalura ce manzon Allah ya bada kwaɗa ko me ba faru shi kafin sun ce kai ya shigo maka in ya shigo shi da su manzon Allah ya faru wani arne ya samu shi da Allah ya neman alfarmaka manzon Allah arne ya kai duba ce ina neman alfarmaka shiga maka cikin inuwarka ina fatan kun kenan don haka musulunci ne abu daban ne demokariya abin da abin da banki to amma a yanzu a halin da ake ciki a duniya musulmi ba zai iya cewa ya fitar da bene ba ya fitar daga wurin demokariya ba zai ba yin ga din kasassaba ce mummuna a cikin musulunci wanda ai sakamakon haka din ne ma dan ba na kudin inda da naku wannan kwatantanin za su faru sanda naku suke an samu wannan kwatantanin ga kyakkyawan misali a kaduna state eh da ya kuwa ta ci kasa me ya faru ko haka ba malar malari ya rawan ya faru kasar ba ta nuna lafiya ba to ga man da ya kuwa ce ke kasar har yanzu fatan kake gare da mai ta kuwa ina fatan fahimta so jama'a wannan ayi hakuri mu bi abin da malaman mu ke ta mana mu aje shubha kai da abin da ke so ka bada kanta maka ka sanya in cewa Allah ya ce ko wallazi arsala rasulahu بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون الله يا اخو النبي صلى الله عليه وسلم كما زي دغا الدين كودا كافري با سو تو يوصل ابو زي فارو كاي دي تشي غبا ابو اكا سا كغوغدان حالنكا ان فاتان الله سامر الله سامر ابو يا غمسا ما لو كبر سان كي كارشي اكن مثلا اي تشا غنسر دغه الله muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda a bisa tsarin shi ne ya tsara mana magabatar da wannan gaggarumin gayya ga wannan babban malami namu Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi kuma Allah ya ƙara mai lafiya da buri sannan Allah sa albarka a cikin rayuwar iyayen shi da kuma zuriyar shi Allah yawaita ma halin sunna ire-iren shi za mu saurara da muhadarar mu a sai dai muna gayyatar yan uwa musulmi irin wannan muhadara a gobe in allah madaukin sarki ya kai mu wanda a shayar shu'ayin salih almadani zai gabatar mana kan abin da ya shafi rahamar annabi akan kan shi in allah ya kai mu jibi malam yahya umar abdullah daga unguwan kaura zai gabatar mana akan asbabu sa'ada sannan in allah ya kai mu ranar alhamis shehu muhammad kabir asgar zai gabatar mana kan munafinci da illolin shi hasada hasada hassada da illolin shi sannan Allah ya kai mu ranar juma'a tsakanin magariba da isha shi ma a alaran ma Muhammad Salis Mu'az Almadin gabatar mana da nashi muhabarar mai faken ladabban ɗalibin ilimi sannan ranar asabar da lahadi za mu haɗu a babban gida Allah ya kai mu darul hadisu salafiya a gaban fadilatul allamatul muhaddisul albani ran asabar da safe muhabara mai taken bara roko maula tumasanci da bambadanci a musulunci Allah da kuma zai gabatar da muhabara mai taken don kun san wata ba ku san wata ba anan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum